أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله إن الله بكل شيء عليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم <clears throat>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 وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطئ الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدئة وكل بدئة ضلالة وكل ضلالة في النار assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu to muna daɗa godiya ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu dama da iko domin halartar wannan majalisi mai albarka cikin wannan masallaci na Anas ibn Malik domin tattaunawa kan abin da ya shafi addininmu mu muna roƙon Allah ya mana jagoranci cikin duk abin da za mu karanta Allah ya sa mu faɗi daidai kuma ya ba mu ikon aiki da daidai ɗin wannan darasi satin da ya wuce muka saka za mu gabatar da shi to amma sai ya zama ban ji daɗin jikina ba wannan ya sa muka ɗaga darasin bisa ka'idar Allah wa mata sha'una illa an yi sha Allah kamar yadda muka sanar a baya cewa in Allahu za mu tattauna ne kan tambayoyin da Allah zai ma mutane a ranar alkiyama tambayan da Allah zai yi ma kowane ɗaya daga cikinmu a ranar alkiyama shi yasa muka yi wa darasin take da in baka ji bari ba ka ji horo in ka ki ji ba ka ki gani ba in kin ki ji ba ka ki gani ba ya tabbata a cikin hadisi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ranar alkiyama ko babu mai ne a generators ya tabbata cikin hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na no. ya tabbata cikin hadisi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa ma min rajulin to bari mu bari su gyara wannan abin tukunan ya tabbata cikin hadisi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam annabi yake cewa ma minkum min rajulin illa sayukallimuhu rabbuhu yawm al laisa laysa bainahu wa bainahu turjuman annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma minkum min rajulin babu wani daga cikin ku bayi illa sayukallimuhu rabbuhu yawmal qiyama face Allah zai yi magana da shi kai tsaye a ranar alkiyama annabi ya ce babu wani a cikinku kowane ne shi face ranar alkiyama Allah zai yi magana da wannan bawan laisa bainahu wa bainahu turjuman babu kuma ɗan shamaki babu ɗan tarjama tsakaninsa da Allah shi ne ma'anan sanafurugu lakum ayyuhar wani ɗayan ku, Allah ya ce zan yi magana da shi kai tsaye aljani ne ko mutum ne in ji Allah subhanahu wa ta'ala laisa bainahu wa bainahu turjuman babu dan tarjama tsakaninsa da Allah idan Allah zai yi magana da bawa zai yi magana da shi ne kai tsaye bawa yana jin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ke tambayarsa shi ma bawan zai ba da amsa mahaliccinsa yana jinsa ba tare da wani yana tsakaninsu annabi ya ce fayanzuru aimana minhu a wannan rana ɗan adam zai kalli dama gare shi fala yara shay'an illa shay'an qaddamahu annabi ya ce ba abinda zai gani sai abin ya gabatar na ayyukansa fala yara shay'an illa shay'an qaddamahu annabi ya ce babu abin da zai gani a dama da shi sai iya abin da ya aikata a rayuwar duniyarsa sun yanzu ash minhu annabi ya ce sai ya sake waiwayawa sai ya kalli hannun hagunsa fala yara shay'an illa shay'an qaddamahu annabi ya ce nan ma ba zai ga komai ba sai abin da ya aikata kuma duk abin da ka kalla sai ka tuna lokacin da ka aikata wannan Maminku min rajulin illa sayukallimuhu rabbuhu yau Malkiyama. annabi ya ce babu wani ɗaya daga cikinku face ubangijinsa zai yi magana da shi a ranar alkiyama laisa bainahu wa bainahu turjuman babu ɗan tafinta tsakanin shi da Allah Allah zai yi magana da kowa daga cikinmu kai tsaye babu mai fassara maka abin da Allah ke ce annabi ya ce fa yanzu aimana minhu dan adam zai kalli damansa fala yara an illa an qaddamahu ta filin daman duk abin da zai gani a wannan janibi annabi ya ce ba abin da zai gani sai aikin da ya aikata Shi ne malala a shimfiɗa a gefensa sun mayan zuru ash'ama minhu sai ya sake dubawa ta ɓangaren hannun hagunsa fala yara sha'an illa shay'an qaddamahu ba abin da zai gani annabi ya ce sai aikin da ya aikata kuma duk abin da ya ɗaga ido ya kalla na waɗannan ayyukan sai ya tuna lokacin da ya aikata wannan aikin thumma yanzuru tilka a wace annabi ya ce sai kuma ya kalli gaba gare shi biluhun naru annabi ya ce yana kallon gabansa kuma sai su yi arba da wutan jahannama kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sai ya ce manista ta'a minkum an yaƙiya wacahu harran nari walau bi shiƙi tamratin falyafal annabi ya ce bayin Allah duk wanda ya samu dama ya kare kansa daga tiririn jahannama ko da da tsagin dabino ne annabi ya ce kare kansa manistata aminkum an yake wata watahu harran nari annabi ya ce duk wanda ya samu iko ya kare kansa daga zafin wuta daga tiririn wuta daga azabar wuta a ranar alkiyama walau bi shikki tamratin annabi yace kuma koda da tsagin dabino ne falyaf'al annabi yace mutum ya kare kanshi domin akwai wannan tsayuwa sannan duk hagu da damanka ba abin da zaka gani idan ba aikin da ka aikata shi musulmi kullum a cikin shiri yake na fuskantar wannan kalubale da ke gaba gare shi shi musulmi mai hankali kullum dare da rana shiri yake na fuskantar wannan kalubale da ke gaba gare shi wannan rana ita ce ake ce mata yau talaq darajati يشاء على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار الله ya rafi'ud darajat Allah shine madaukakin darajoji matsayinsa ya daukaka darajarsa ta daukaka kuma shi ke daukaka darajar kowa daga cikin bayi zul'arshi kuma shine ma'abucin al'arshi al'arshi shi al'arshi ne na Allah yulqi ruha min amrihi ala man yasha'u min ibadihi Allah na saukar da wahayi ma wadda yake so daga cikin bayi ma'ana na saukar da wahayi ma wadda ya zaɓa daga cikin manzanni da annabawa liyun zira yau matalak domin shi wadda aka saukar ma wahayin manzon ko annabin ya yi gargaɗi game da yau matalak shi ne ranar da za a haɗu a gaban Allah yau matalak ranar da 'ya'ya za su gamu da ubansu da ya riga su gidan gaskiya yau mutalak ranar da uba zai gamu da 'ya'yansa da suka riga shi gidan gaskiya yau mutalak ranar da azzalumai za su gamu da waɗanda suka zalunta a duniya yau mutalak ranar da bayi za su haɗu da wadda ya halicce su annabi ya ce kowa Allah zai magana da shi kai tsaye kuma babu ɗan tarjama tsakanin shi da wadda ya halicce shi wannan hadisi da za mu karanta hadisi ne da al'imamu ahmad da al'imamu tirmidhi suka fidda shi hadisin abdullahi ɗan mas'ud manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la ta zulu ƙadamabni adam yawmal qiyamati hatta yus'ala an khamsin wafi riwaya an arba'in kafafun bawa guda biyu in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba za su gushe a gaban Allah ba ranar alkiyama ma'ana mutum ba zai bar farfajiyar alkiyama ba hatta yus ala an arba'in har sai an mishi wa'yansu tambayoyi guda hudu ba iya tambayoyin ba ke tambayar da za a ma mutum a tsaye a gaban Allah Allah kaɗai sun iyakacinsu wannan wadda Allah ne zai tambaye ka da kai da shi ka ba shi amsa akwai irin su al'ahad alkawari wa aufu bil adi innal al'ada kana mas'ula alkawari abun tambaya ne duk alkawuran da kai a duniya Allah zai tara su ya ce me yasa wancan kai baka cika ba me yasa wancan baka cika ba me yasa wancan baka cika akwai tambaya da za a ma akan iyalanka war rajulu ra'in fi ahli baiti wa huwa mas'ulun an ra'iyati idan ɗanka ya lalace Allah zai tambaye ka ya aka ya lalace domin wa kai ya danka wa amanas ya koma zuwa ga Allah da taba a hannunsa Allah zai ce lokacin da na baka shi ba taba ya aka yi ka dawo mun da shi da taba sai ka ba mu Allah amsa in ya fi karfinka ne sai ka ce wa Allah ya fi karfinka ne idan yarka ta lalace Allah zai tambaye ka ya aka yi kabar yarka ta lalace akwai inna sam'a wal basar wal fu'ada kullu ulaika kana anu mas'ula jinka duk abin da ka ji a duniya za a tara shi Allah ya ce to na hana jin abu kaza me yasa ka ji duka ji sai an gama da shi duk abin da ka taba ji sai an tara shi walbasar gani duk abin da ka gani za a tara duk abin da Allah ya hana ka gani zai ce maka me yasa na hana ganin ka za ka gani sai ka bada amsa wal basira da Allah ya maka amfani da kai da shi wajen yin ba daidai ba Allah zai maka tambaya akai jama'a tambayoyin da Allah zai yi wa bawa yana tsaye gaba ga Allah a ranar alkiyama suna da yawa amma dai tattaunawar mu tana kan wannan hadisi guda ɗaya da annabi ya dunkule tambayoyi biyar ya ce za a tambayi mutum a ciki tambayoyin suna da yawa annabi ya ce kuma za a ma tambayin ne babu ɗan tarjama tsakaninka da Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la ta zulu kada mabni adam yau malkiyama hatta yus ala an hamsin ƙafafu biyu na ɗan adam ba za su gushe ba ranar alkiyama ya bar inda aka tsaye da shi har sai an mishi waɗansu tambayoyi biyar an umrihi fi ma'afinaku annabi ya ce za a tambaye shi game da rayuwarsa yaya aka yi ya karar da shekarun da aka bashi wa an ilmihi maza amila fi ma alima za a tambaye shi iliminsa me ya yi aiki da shi a cikin abin da ya karanta daga karantar yadu salihin me kai aiki da shi a halari daga karanta me kai aiki da shi me ba kai aiki da shi ba hadisai da ka koya wanne ne kai aiki da shi wanne ne ba kai aiki da shi ba qur'ani da ka koya me kai aiki da shi me ba kai aiki da shi ba ba za ka bar gaban Allah ba sai ma wannan tambayoyi kuma sai ka fayyace bayani duka duk ayar da ba kai aiki da ita ba kai da kanka za ka ce wa Allah wannan ayar ba kai aiki da ita wa al mali dukiyarsa min ta sabahu wa fi ma anfaqa dukiyar mutum Allah zai tambaye shi ta ina ya samo ta ta ina ya kashe ta babu wani naira ko kobo da za ka samu ko ka kashe face ka yi bayanin ta inda ka samo shi kuma ka yi bayanin ta inda ka kashe shi wa an shababihi fi ma ka samartakarka ƙuruciyarka a me ka tafiyar da ita domin samartaka wani kala koro ne akan rayuwa wata dama ce da a rayuwa ake ƙara wa mutum ita wadda ko da baka mutu ba idan wannan lokacin samartakan ya wuce to abubuwa da yawa sun subce maka annabi ya ce wa an jismihi fi ma'ablahu za a tambaye ka jikinka mai kai ka tsufantar da shi da kai furfura wai mai kai har ka tsufa da jikinka ya yi yaushi mai kai har ka naɗe har ka tsufa da ka tankwara kai baka wai mai kai a duniya har kai wannan baka annabi ya ce ba wadda zai bar gaban Allah a ranar alkiyama sai an mishi waɗannan tambayoyi guda biyar an umri fi ma'afnahu game da rayuwa a mai ka karar da rayuwa da yawa yan uwa da yawa yan uwa ba mu fahimci sirrin shekaru da Allah ya ba mu ba da yawa ba mu fahimci sirrin shekaru da Allah ya ba duk abin da Allah ya hukunta maka a duniya da lahira ya ɗora su ne a kan shekarun da ya baka a duniya duk abin da Allah ya hukunta maka a duniya ko meye wannan abin Allah ya ɗora shi ne a kan shekarun da ya baka a duniya arba'in ne talatin ne hamsin ne sittin ne saba'in ne sama da haka ne duk abin da Allah ya hukunta maka mala ahmad idan Allah ya rubuta kai mai arziki ne a duniya to yana ɗora arzikin ne akan shekarunka suna cika arzikin ya ƙare idan gona ya baka yana ɗora gonar ne akan shekarun da ya baka ran da ka cika to gonanka ta ƙare in ofis ya baka duk daman da Allah ya baka yana ɗora shi ne akan shekarun da ya baka shekarun nan talatin ne shekarun nan arba'in ne shekarun nan hamsin ne shekarun nan sittin ne duk hukuncin da Allah ya hukunta a kan bawa a duniya ko a kiyama Allah na ɗora su ne a kan shekarun da ya baka a rayuwar duniya babu wadda zai tsira a ranar alkiyama sai wadda ya san kimar rayuwa sai wanda ya san kimar shekarun da aka bashi duk hukunta ka da da a yi da a hukunta ka ne akan shekarun da aka baka duk hukuncin da da a maka da a maka ne akan shekarun da aka baka idan ka mutu duk abin da za ka tara a kabari abinda za ka ji a kabarin yana bin bayan shekaru arba'in ɗinka ne ko talatin ɗinka ko hamsin ɗinka idan ka ji daɗi daɗin na wannan shekaru arba'in ɗin ne ma'ana abinda ka yi a shekara arba'in ɗin shi ya samar da daɗin idan ka ga kunci da walakanci an ɗora walakanta ka da da'ayi a yi a kabari ne akan shekarun da aka baka idan aka ce za a yi tashin alkiyama duk turnukun da da a yi a filin alkiyama kai abun da zai fuskance ka ya tsoru ne akan shekarun da kai a duniya abin da kai a shekara talatin ɗinka arba'in ɗinka hamsin ɗinka sittin ɗinka shine abin da zai fito maka a filin kiyama idan aka tsaye da kai da a ma hisabi wannan hisabi za a maka su ne akan shekarun da kai a duniya talatin ɗinka ko arba'in ɗinka ko hamsin ɗinka idan aka ce za a yi au ranar kiyama ba ana au ba da a auna aikin da kai ne a wannan shekara talatin ɗin ko arba'in ɗin ko hamsin ɗin idan aka ce za a baka takarda a ranar alkiyama ta hagu ko ta dama wannan takardan sakamako ne na aikin da kai a shekara talatin din nan ko arba'in din nan ko hamsin din nan duk daɗin da ka ji an ce za a samu a aljanna wannan daɗin sakamakon abin da kai ne a shekara talatin din nan ko arba'in din nan ko hamsin din nan duk walaƙanci da bakin cikin da kake ji ake cewa za a samu idan an shiga wuta yana bin bayan abin da kai ne a shekara talatin ɗinka arba'in ɗinka hamsin ɗinka abin da Allah zai maka yana ɗora su ne a kan shekarun da ya baka a kan shekarun da ya baka duk abin da da'a maka na daɗi ko rashin daɗi yana bin bayan shekarun ka ne a shekarun mai kai to abin da kai a shekarun abin da da ka gani kenan jama'a wadda ya san kimar rayuwarsa ya san kimar kwanakinsa ya san kimar shekarunsa ya yi wasa da damar da yake da shi shi yasa annabi ya ce famanista ta aminku an yaƙi ya wace ku harran nari walau bi shiƙi tamratin falyafa annabi ya ce ba zama akwai wannan tsayuwan akwai wannan tambayan akwai wannan ƙalubalen annabi ya ce duk wanda ya samu dama a cikin ya kare kansa daga wuta ko da tsagon dabino ne annabi ya ce ya kare kansa duk abin da za a hukunta ka duk abin da Allah zai maka da hukunci an ɗora hukuncin ne a kan shekarun da aka baka a duniya abin da ka yi a waɗannan shekaru shi ne sakamakon da zai fito idan ka ga mutum ya jarabtu da maganan kwallo bai san kimar rayuwarsa ba idan kaga mutum ya jarabtu da maganan kwallo wallahi bai san kimar hukuncin da za a mishi akan shekarunsa ba idan awa ɗaya ya kalla awa ɗayan yana layin awowin da za a walakanta shi a kansu wannan awa ɗayan wannan awa biyu suna cikin lissafin bangaren abin da zai ja maka bacin zuciya bayan ka ba wadda ya taɓa tsira sai wadda ya san kimar wannan numfashi da yake sai wadda ya san kimar malam duk hukunta mu da Allah zai yi wallahi na bin bayan wannan numfashi da muke yi abinda kaga kake yin nan Shi ne sakamakon da zai fito Allah ya ce a fahasibtu annama khalaqnakum abathan annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un fata'ala Allahu al-malik al-haqq لا إله إلا هو رب العرش الكريم الله يتي أفحسبتم أنما خلقناكم أبثا الله يتي كنا تأماني na halice ku ne kara zube ba manufa na halicce ku ne ku yi sharholiyarku wa annakum ilaina la turja'un kamar baza ku dawo waje na ba sai ce fata'ala Allahul malikul haq Allah mai mulkin gaskiya ya ɗaukaka ma'ana Allah ya wuce a ce ya tsara wani tsarin da babu wani manufa a kai ya halicce ka kuma ba wata manufa ya ce fata Allah malikul haq Allah ce na tsarkaka daga haka ko mutum ne yayi abun da ba manufa akwai kashi a ciki balle ma halitce Allah ce ka dauka kawai na saka ka a duniya ka je ka ci kasuwa ne kawai ka je ofis ka dawo kawai ka kwanta ka yi aure ka yi kaza ka yi kaza Allah ce ka dauka ba wata manufa da ta sa na kawo ka duniya Allah ce tsarki ya tabbata ga Allah a ce haka ya halicce ku Allah ce wannan ya koru ga akwai manufa da ya sa aka baka jama'a duk abinda Allah zai hukunta ka da shi zai hukunta ka ne ka riƙe lissafi a shekarun da ya baka a rayuwar duniya idan shekara talatin ne sakamakon shekara talatin innan da aka kai a wajen hisabi a wajen awu awun shekara 30 nan za a maka duk abinda za a maka za a maka ne bisa shekarun da Allah ya baka bisa shekarun da Allah ya baka shi yasa malam mai ahalari yake cewa mukallafi wadda ya san ciwon kansa wadda ya san kimar kansa wala yarda li nafsihi bima radiya bihil muflisuna yace ba zai taba yadda makansa da abinda asararru suka yadda makansu da shi in dai mutum ya san ciwon kansa in dai mutum ya san mutuncin kansa yana tuna gobe da jibi malam mai alari yace wala yarda li nafsihi kuma mukallafi ba zai taɓa yadda ma kansa ba bima radiya bihil muflisun game da abin da fallasassu asararru suka yadda ma kansu da shi Alagafata malam me ya fallasassu suka yadda ma kansu da shi ya ce allazina ba'at a amaruhun fi gairi ta'atillahi wadda suka cinye shekarunsu a banza ba tare da sun sadaukar da kai wajen da'a ma Allah ba ya ce duk mai hankali ba zai yadda ma kanshi da haka ba alladhina da'at amaruhum fi ghairi ta'atillah wanda suka cinye rayuwarsu rayuwarsu ta tozarta rayuwarsu ta kare fi ghairi ta'atillah ba bisa da'a ma Allah duk abin da kai a duniya in ba addini bane sai kai nadaman abin ranar alkiyama domin manufar halittarka Allah ce ni don ka bauta mini na kera ka ne na ɗauke nauyin abincinka Allah ce don ka mun ibada sai malam mai ahalar ya ce fa ya hasaratahum ya ce ya asaran waɗannan mutane wa ya tula ihim yau malkiyama ya ce ya dogon kuka da dasu yi ranar kiyama fa ya hasaratahum ya ce ya asarar waɗannan mutane wa ya tula ihim yau malkiyama ya tsawon kukan da dasu ci na nadama a ranar alkiyama suwaye ya ce allazina ba'at a amaruhum fi gairi ta'atillah waɗanda rayuwarsu ta ƙare ba cikin ɗa'a ba Allah ba rayuwa tana da kima amma a gumbe hankali rayuwa tana da kima amma a gumbe hankali ran da muka saka za mu yi karatun nan ban samu zuwa ba sai malam ibrahim yake cewa su malam ahmad da suka shirya karatun suna ta tambaya ko sun mun laifi ne na ce to me zan zauna a gidan na yi in dai ina da ikon na fito na yi karatu me zan zauna a gida na yi wallahi ko coci aka ce in je in yi wa'azi zan je ne me zan zauna ne in dai ban yi ba kawai ban samu daman yi din ba me zan zauna ne wanda ya san kimar lokaci ya taba wasa da lokacinsa abinda za a ji a kirga abinda za a ji a kirga zaman da muka yi anan za a kirga shi yana cikin lissafinmu zaman mu wannan yanzu yana cikin lissafinmu za a tambaye mu me muka yi yanzu mu ce karatu muka yi Allah idan mun dace mun yi da ikilasi sai ya zama sanadiyar tsiranmu za a tambaye mu me muka yi wadda ya san kimar makoma yake tunanin makoma wallahi bai taba wasa da lokacinsa domin dalilin da ya sa Allah ya halice ka ya halice ka ne don ka bauta shi sannan wannan rayuwa da muka yi waɗannan shekaru da muka yi a duniya suna daga cikin abin da Allah zai tambaye ka game da shekarunka menene kai har suka kare wa an umrihi fi ma'afna me kai har suka kare ibn rajab alhambali ya kawo wata kissa cikin littafinsa jami'ul ulumi wal hikam jami'ul ulumi wal hikam wata rana fadilu bin iyab yana tafiya sai ya gamu da wani dottijo ya kalli dottijon ya sake kallon shi sai je ya sami shi mishi sallama ya suka gaisa fadilu bin iyab sai ce mishi baba da za ka ban dama sai in maka waɗansu 'yan tambayoyi sai ce alaga fita malam ba komai ka yi tambayoyinka sai ce mishi baba yanzu shekaran ka nawa a duniya ya ce mishi shekara na 60 ya ce mishi baba yanzu ka san cewa shekara 60 ɗin nan da ka sha a duniya tafiya kake yi zuwa ga Allah sai ce mishi ina eh, sani ma da mahaifiyata ta yi gaba mahaifina ya yi gaba ni ma na san tafiya nake zuwa ga Allah sai ce mishi to baba ka san ran da ka isa tsayar da kai zai yi ta maka tambayoyi ya ce na sani kuna ji abin da ya tambaye shi ya ce mishi babu shekaran kanawa a duniya yanzu ya ce shekara na 60 a duniya ya ce baba yanzu shekara 60 da ka shanye a duniyan nan kana tuna cewa kuwa tafiya kake zuwa ga Allah kana komawa ne zuwa ga Allah baba ya ce ina sane tun da mahaifina ya tafi mahaifiyata ta tafi ya ce kuma baba kana tuna cewa duk ran da ka isa daga isanka zai hau maka tambayoyi ya ce na sani ya ce babu mai ka shirya ma amsosin da za a tambaye ka ya ce malam abin da nake kwana da shi kenan nake tashi kullum tunanina ran da na isan nan tambayoyin nan yayi dan amsa su fadilu bin iyar sai ya ce mishi to Allah ya samu dace zai juya sai dattijan ya ce mishi a malam tun da kai malami ne ka yi karatu ka taimaka mini da waɗansu shawarwari da za su ban sauƙin amsa waɗannan tambayoyi sai ce mishi to bari gaya maka wani abu ka rike shi a zuciyarka idan ka sa shi a cikin aikinka za ka amsa tambayoyinka a sauƙi ya ce tsarin da Allah ya bayar ma wannan tambayoyin abinda ya rage maka baba a rayuwa yanzu ba ka sha sittin ba to idan ishirin yanzu ya rage a rubutun Allah ka isa idan goma ya rage ka isa idan shekara biyar ya rage ka isa in shekara ɗaya ya rage ka isa ya ce ya yi alkawari in ka gyara sauran shekara ɗayan zai ya fi sittin ɗin bayan abin da ya rage na haɗuwa da shi ɗin idan ka gyara ya ce sittin ɗin sun sha idan saura kwana ɗaya ka gamu da Allah sai ka gyara sauran kwana ɗayan sauran sittin ɗin sun sha ya ce idan ka bari saura shekara ɗaya da ya rage ko shekara biyu da ya rage ko sati ɗaya ko biyu da ya rage suka ɓaci to zai kama ka da sati biyun ƙarshen da sittin ɗin bayan abin da ya rage maka a rayuwa su idan ka daure ka gyara su ka kyautata su to zai yafe na bayan na gaban kuma ka gyara su idan kuma kai sake har ka isa baka gyara na ƙarshen ba to zai kama ka da na baya da na ƙarshe wannan shawaran ta yi ko ba ta yi to malam duk mai hankali a rayuwa yana ma kansa lissafi to baba dai tun da ka sha sittin ai ka san dai abin da suke gaban ba su kai sittin din ba in ma dai sun kai sittin ba za dai ka kai su a daɗin rai ba ba za ka kai su a daɗin rai ba to Allah zai tambaye ka game da wannan rayuwa da muke ciki Allah zai tambaye ka game da wannan rayuwa da muke ne da gobe alkais man dana nafsa wa Amina lima ba'da al-maut annabi yace mai wayo mai dabara ba shi ne ɗan dambara mai wayo mai basira annabi yace man dana nafsahu ai hasaba nafsahu shine wanda ya lissafi makansa yayi hisabi makansa wa amila lima ba'dal mauti yayi aiki don abin da zai faru a bayan mutuwa shine wanda yayi wayo ka je kai lissafi makanka yanzu yau cikin daren nan in ta Allah ta kasance yayi da ka kare to sai kai lissafi ya kamata fa na hada da azumin litinin da alhamis kama kan ka faɗa wallahi kai lissafi ya kamata ka hada da litinin da alhamis ya kamata ka dinga haɗawa da na guda uku a kowane wata ya kamata ka dinga haɗawa da su karatun ƙur'ani ya kamata ka dinga haɗawa mai hankali annabi ya ce shi ne wadda ya ja kunnansa da kansa ba wadda aka ja mishi ba wa amila lima ba'da al-maut yayi aiki don abin da zai biyo bayan mutuwa rayuwa ni'ima ce annabi ya ce har ruwan sanyi da kasha Allah zai tambaye ka ranar alƙiya shi ne ma'anar sun mala tus'alu na yawon ilin anin na'in abdullahi dan abbas ya ce akwai waɗansu abokai guda biyu da annabi ya ƙulla abokantakansu ɗaya mutumin makka ne ɗaya mutumin madina lokacin da aka yi hijira daga makka zuwa madina to annabi yakan kulla yan uwantaka tsakaninsu sai ya ɗauki mutumin makka ɗaya na madina ɗaya sai ya kulla su a farkon musulunci har suna cin gadon junansu to abokantaka sai ya girma alaƙa ta yi ƙarfi an tafi wani yaƙi sai aka kashe ɗaya a wajen yaƙi ɗayan ya dawo gida bayan sati ɗaya shi ma ya yi zazzaɓi ya rasu tsakaninsu juma'a ɗaya ran juma'a wannan ya mutu juma'a ta sama ɗayan shi ma ya mutu bayan an je an bisne shi sai banzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya tambayi 'yanuwansa uwansa sahabbai ya ce wace irin addu'a kuka ma ɗan uwanku suka ce ya rasulallah mun yi mishi addu'a irin addu'ar da muke ma ‘yan uwanmu musulmi mun roki Allah ya gafarta mishi Allah ya mishi raha Allah ya sa hutawa ya yi wannan mutu Allah ya kai shi matsayin ɗan uwansa abokinsa da ya mutu satin da ya wuce domin su a tunaninsu tun da wancan shahada ya yi a filin yaƙi wannan kuma zazzaɓi ya yi to sun roki Allah ya kai shi matsayin abokinsa da ya mutu a satin da ya wuce annabi sai ya ce musu wannan kuma wace irin addu'a ce idan dai har yanzu kuna roƙon Allah ya kai shi matsayin abokinsa da ya mutu satin da ya wuce annabi ya ce me amfanin sati guda da Allah ya ƙara mishi a duniya a sati gudan nan annabi ya ce ina karatun alkur'anin da ya yi a sati gudan nan ina sadakokin da ya yi a sati gudan nan ina azumin nafila da yayi a sati gudan nan ina kiyamun laili da yayi annabi ya ce a sati guda da Allah ya ƙara mishi akan abokinsa annabi ya ce ratan da ya ba ma abokin annabi ya ce wallahi ya fi ratan sama da ƙasa saboda su sun yarda cewa lokaci ribatarsa ake annabi ya ce a sati ɗaya da Allah ya ƙara mishi a kan rasuwan abokinsa ratan da ya ba mu abokin annabi ya ce ya fi ratan sama da ƙasa har wani malami ya ce to yanzu ina kuma inda shekara ya ƙara bayan abokin ina inda shekara goma aka ƙara mishi a bayan abokin to wadda ya san rayuwa malam wadda ya san rayuwa bai taɓa wasa da lokacinsa bai taɓa wasa da lokacinsa wadda ya san kimar rayuwarsa bai taɓa wasa da lokacinsa a hadisi annabi yake cewa iktanim kamsan kabla kamsin annabi ya ce karibaci waɗansu abubuwa biyar ka ganimanci waɗansu abubuwa biyar kafin waɗansu abubuwa biyar su cin maka hayataka qabla mautik annabi ya ce ka rayuwarka kafin mutuwa mutuwa dole ne mana ko kai addini ko baka yi addini ba da ka mutu ko ka bi Allah ko baka bi Allah ba da ka mutu hayataka qabla mautik annabi ya ce ka rayuwarka kafin mutuwa ta cin maka sai hataka qabla sakamik annabi ya ce ka ribaci lafiya kafin rashin lafiya ka ribaci lafiyarka kafin rashin lafiya shababaka qabla haramik annabi ya ce ka ribaci ƙuruciyarka samartakanka kafin tsufa ya cin maka shababaka qabla haramik ƙuruciyarka kafin tsufa ya cin maka duk abin da ka riƙe na addini a ƙuruciyarka da samartakanka annabi ya ce idan girma ya same ka ko ba ka iya yin abin ana rubuta maka ne ko ba ka iya yin abin ana rubuta maka faragaka ƙabla shigulik annabi ce ka ribaci lokaci da kake da shi kafin abubuwa su addabe ka lokacin da kake da shi a rayuwa kar ya zama lokacin da ake bata shi ka san wani da bakin shi zai ce bari mu dan bata lokaci da bakin shi zai fara faraga ka kamala shugulik faraga da kake da shi ranar lokaci da ka samu annabi ya ce ka ribace shi kafin shugulla shugulgula zo su cinye wannan lokaci ginaka qabla faqrik annabi ya ce ka ribace wadatar ka kafin rashi ka ribaci datar ka kafin rashin ka yan uwa tambaya ta farko da Allah zai maka shi ne akan wannan rayuwa an umri fi ma Allah zai ce shekara talatin da na baka arba'in da na baka hamsin da na baka sittin saba'in da na baka a me ka karar da su me kai suka kare a me ka karar da su jama'a wannan tambayar Allah zai ma kowa kai tsaye babu ɗantarci to ashe wadda ya yarda tashin alkiyama gaskiya ne ya yarda cewa wannan tambayar gaskiya ce zai yi kokari lokacin ya cikice shi da alkhairi saboda ya samu abin da zai faɗa saboda ya samu abin da zai amsa tambayar da ita an umrihi fi ma'afnahu Allah zai tambayi kowa game da rayuwarsa a me ya karar da rayuwa Ƙafafunka biyu ba za su gushe a gaban Allah ba sai an maka wannan tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wa an ilmihi madha amila lima alima maza amila bima alima me yayi da abin da ya koya wani aiki yi shi karatu uwa duk inda ka ji shi maganan aiki ne ba a burgewa da karatu karatu ba abin cinyewa ba ne abin cinyewa shine aiki da karatu karatu ba abin burgewa ba ne abin burgewan shine aiki da karatu sila ne na aiki ba za ka iya aikin ba sai an koya maka to idan ka koya ba ka yi aikin ba me amfanin koyon inda za ka yi tilawan alkur'ani ka bi duk hadisin da ka sani na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in an yi maganan karatu kawai ana magana ne na aiki haddace alkur'ani ba shi bane gaya na saukar da alkur'ani gaya na saukar da qur'ani shine ku yi aiki da alkur'ani haddan alkur'ani ribar kafa falala ce daraja ce an saukar da hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam gaya shi a ayi aiki da shi dukkan munnan babu wadda zai bar gaban Allah Allah sai ya tambaye shi a karatun da kai ko a karatun da ka ji kai aiki da shi me ba kai aiki da shi kar ka taba tsammani akwai wani abu da za ka samu mafita a kansa wallahi matukar ba ka aiki da karatun karatu ba shi da amfani matukar ba aiki da shi da ba Allah ya ce kitabun anzalnahu ilayka litukrijan nasa min az-zulumati ila an-nur الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله يتي كتاب القرآن wani gagarabadan littafi ne zalnahu ilaika da muka saukar da shi gare ka kai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kamar tambayan Allah yi ya ce Allah don mai ka saukar mun da alkur'ani Allah ya ce litukhrijan nasa mina zulumati ila nur don ka fidda mutane daga cikin dufai zuwa ga haske me dalilin saukar da alkur'ani Allah ya ce litukhrijan nasa mina zulumati ila nur don a fidda mutane daga cikin duhu zuwa ga haske ka haddace alkur'ani ka haddace bukari ka haddace muslim matukar aƙidar ka da ɗabi'ar ka bata kyautatu ba wallahi ka yi haddin da ba zai amfane ka matukar ba ka yi aiki da abin da suka kunsa ba bara ka samu tsira ba amma idan ka yi aiki da karatun haddan sai ya zama maka ado hatta ranar alkiyar a suratu sare ce kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi Allah yace kitabun wani irin littafi ne gagarabadan littafi anzalnahu ilayka mubarakun mubarakun mun saukar da shi gare ka kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam littafi ne mai albarka mai yawan albarka kamar wani ne ya ce Allah don me ka saukar da qur'ani yace liyadabbaru ayati lamu ta'alil ne me ya dalilin saukarwan yace liyadabbaru ayati don bayi su yi dabburin ayoyin alqur'ani su fahimci me ake so su yi me ba a so su yi wali ya ta zakar ulul albab don masu hankali su wa'astu da shi shine dalili ko ado ba a yi da alqur'ani irin kaga mutum ya rataye ayatul kursi a cikin mota na yawo ba a ado da alkur'ani Allah ya saukar da qur'ani don amma mutane wa'azi ne shi a karanta wa mutane a musu wa'azi a fidda su daga cikin duhu zuwa ga wannan wannan shine manufan saukar da alkur'ani liyadabbaru ayati wa zakar ulul albab domin masu hankali su fadaku to manufar saukar da alkur'ani manufar hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam jama'a shine don a yi aiki a tsira don a yi aiki a tsira ilimi ba zai taba amfanan ka ba matukar baka shigar da shi cikin aikin ka ba ilimi ba zai taba amfanar ka ba matukar baka shigar da shi cikin aikin ka daga cikin mutanen da za a yi sharan filin alkiyama da su na farko in ji manzan Allah mutum uku ne za a bude kisasi da su a filin alkiyama a kansu Allah ke fara hukunci daga cikin mutane uku nan annabi ya ce wa rajulun ta'allama ilma wa allama wa qara al za a zo da wani mutum ta'allama ilma annabi ya ce ya sha karatu ya cika ya batse wa allamahu kuma ya koya wa kara alkur'an ya karanta alkur'ani ya iya tafsirin alkur'ani ya fahimci alkur'ani da kyau fa'uti ya bihi sai a zo da shi gaban Allah a tsere shi fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafa Allah sai ya tunasar da shi duk ni'imomin da ya mishi sai ya gamsu cewa an mishi ni'ima wataƙila wannan alkur'ani da ka haddace ku goma mamanku ta haife ku a cikin ta kai kaɗai ka haddace alkur'ani Allah zai tuna maka haka wataƙila wa'azi da kake yi ku goma babanku ya haife ku kai kaɗai ne mai wa'azi a cikinsu ya tuna maka tun da ka fara haddan kur'ani bai taɓa sa maka jinyan da zai kwantar da kai ba fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafa Allah sai ya tuna maka duk ni'imomin da ya maka sai ka gamsu an maka ƙala sai ya ce ma amil tafi ha to me kai da karatu ha ba ma me kai da karatu ƙala sai ya ce ya rabbi ya ubangiji ta’allamtu ilm wa na koyi karatu Allah na koyar da bayinka wa qara'atu fika alqur'ana na karanta alƙur'ani don kai Allah na yi aiki da alqur'ani qala kadhabta Allah sai ce wallahi ƙarya kai ta'allamta ilma li yuqal huwa alimun annabi ce kai karatu ne don a ce maka malam wa qur'ana li yuqal huwa qari'un kai karatun alqur'ani ne don a ce ku ne gwanayen alkur'ani faƙadi ƙila kuma an riga an ce ma malam an ce maka alaramma annabi ya ce Allah sai ce ku wuce da mutumin nan ku kai shi wuta da wadda ya yi yaƙi don riya da wadda ya yi infakin dukiyansa ma addini don riya da wadda ya yi karatu ba don Allah waɗannan mutane guda uku annabi ya ce su ne na farkon arba da jahannama jama'a babu ɗaya daga cikin face Allah zai tambaye shi akan karatu da ya ji ko ya karanta ya yi aiki da shi ko bai yi aiki da shi jama'a kun ji dai wannan a hadisi ingantacce da ya ce ma Allah ya yi aiki Allah ne da kansa ya ce karya ne kai ɗin idan baka yi aikin ba in ka ce kayin za a gaskata ka ne a hadisin al'imamu tirmidhi hadisi ne ingantacce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce man ta'allama ilma man ta'allama ilman li ghairi llahi aw arada bihi ghairi llahi falyatabawwa maq'adahu min an-nar duk wadda ya je koyon karatu ba don Allah ba ba tsoron shiga wuta ya sa ya tafi neman karatu ba don ya samu rahamar Allah ya sa ya tafi neman karatu au da bihi Allah ko kuma ya yi karatun ne don ya kare waɗansu manufofinsa ko manufofin mai gidansa fal ya tabawwa a maƙadahu minan ɗan annabi ya ce nemi inda zai zauna a wuta tun kan ya mutu a hadisin al'imamu abu daud hadisi ne ingantacce malam albani ya inganta hadisi annabi ya ce man ta'allama ilman mimma yubtaga bihi wajhullah duk wadda ya je neman ilimi wadda ake neman fiskar Allah da ilimi ilimin da ake neman yardan Allah da shi mimma yubtaga bihi wajhullah ilimin da ake shiga aljanna da shi ilimin da ake samun rahamar Allah da shi la ya ta'allamuhu illa lima yusibu min hazzi duniya la ya ta'allamuhu illa lima yusibu bihi min aradid duniya amma ba abin da ya sa je koyon karatu sai abin da zai samu na rabon rayuwar duniya annabi ya ce lam yajid arafal jannati yau malkiyama wannan mutumin ba zai ji kanshin aljanna ba ranar alkiyama ba ba zai shiga ba ta annabi ya ce ba zai ji ba wadda ya yi karatu amma ya yi karatun ne don neman duniyarsa karatun shine kayan tredansa annabi ya ce wallahi ba zai ji kamshin aljanna ba a ranar alkiyama a wani hadisi al'imamu tirmidhi da al'imamu amir suka fi da hadisi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man talaba ilma jari ya bihil ulama' أو ليماري به السفهاء أو ليسرف وجوه الناس إليه أو ليأخذ به من الأمراء أدخله الله النار annabi ya ce man talabal ilma duk wanda ya je neman ilimi neman karatu li yujariya bihil ulama don yayi kafada da kafada da malamai burinsa a karatu ya zama yayi kafaɗa da kafada da kowane malami duk abin da za ka ce zai ce au biyu su fa ko kuma domin ya zo ya dinga kure jahilai ya ma wancan martani ya wautar da wannan ya kure wannan au sirifa wujuhan nasu ilaihi ko kuma don ya juyar da fiskan mutane zuwa gare shi ya tara jama'a a ƙarƙashinsa au liya a bihi min al'umara ko ya yi karatun ne don ya dinga samun abinci a gun masu mulki adkalahu Allahu nar annabi ya ce wannan malamin dan wuta ne annabi ya ce wannan malamin dan wuta ne ilimi amana ne duk wadda Allah ya bashi duk kankantansa Allah zai tambaye shi akan wannan amanar ranar alkiyama ilimi amana ne duk wadda Allah ya bashi Allah zai tambaye shi akan wannan amanan ranan alkiyama babu wadda zai bar gaban Allah ranan alkiyama Allah har sai ya tambaye shi game da ilimin da ya samu me ya yi aiki da shi me bai yi aiki da shi ba duk abin da Allah zai bayar na kason arziki tattalin arziki mutunci da kima ba abin da Allah ke bayarwa mafi daraja kamar ilimin addini amma idan an rike shi da amana idan an rike shi da amana in an rike shi da amana duk su ma labakar mahmud gumi da kake ji sun cike duniya din nan da karatu a'a in za a yi zaman malamin duniya gumi ya je diploma ba yake da shi amma sai da ta kai majalisar malamai ta duniya in za ta zauna gumi zai zauna annabi ya ce al'ulama warasatul anbiya su malamai su ne magada annabawa wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama annabi ya ce su kuma annabawa ba su bar gadon dinare ko dirhami ba ma'ana ba su bar gadon kuɗi ba innama warrathu al-ilma abinda suka bar gadon sa ilimi faman akhazahu akhaza bi hazzin wafir duk wanda ya rike shi ya rike babban rabo babban rabo ne ko babban rabo ba to amma in ka sarrafa shi bisa amanar da Allah ya baka amanar kuwa shine kai aiki da shi ilimi bai taba amfanar mai ilimi ba har sai mai ilimin ya saka iliminsa a cikin aikin shi mai ilimi iliminsa bai taɓa amfaninsa ba har sai ya sa iliminsa a cikin aikinsa saboda haka jama'a dukkanmu Allah zai tambaye mu game da abin da muka sani dukkan kantin shi a ranar alkiyama Allah zai tambaye mu game da rayuwar da ya bamu Allah zai tambaye mu game da abin da muka sani na ilimi abin da zai baka mafita mafi girma shine ka yi ƙoƙari ka shigar da abin da ka sani cikin aikin abin da ya hana al'ummar mu ci gaba shine rashin shigar da karatunta cikin aikinta shine rashin shigar da karatun da cikin aikinta idan muka ce za mu yi karatu za mu shigar da karatu cikin aikinmu zai mun zam al'umma mai karɓar canji wannan zai ba mu dama mu yi nasara a rayuwarmu ta duniya sannan mu yi nasara a gobe kiyama nasara a gobe kiyama shi ne zama duk abin da aka tambaye ka ka sauƙi wajibinka abin da aka tambaye ka ka sauƙi wajibinka annabi ya ce kafafu biyu na ɗan adam ba zai gushe a gaban Allah ba ranar alkiyama har sai an mishi waɗannan tambayoyi muna roƙon Allah ya tabbatar da mu akan diga digan Allah ya ba mu ikon karatu da kuma aiki da karatu Allah ya sa abin da muke karantawa ya mana jagoranci a duniya da lahira Allah ya sa kuma mu gama da duniya lafiya gamawa da duniya lafiya shine ka gama da rayuwa cikin aminci gamawa da duniya lafiya shine ka gama da rayuwa a cikin aminci akwai sauran nuktoti guda uku ta ina mutum ya samu dukiyarsa ta ina ya kashe Allah zai tambaye shi ta ina ya karar da samartakarsa ta ina ya ta ina ya kodar da fatar jikinsa duka idan mun sake samun wani lokaci da yake munasaba da haka za mu zo mu tattauna akan sauran waɗannan nuktoki muna roƙon Allah ya mana jagoranci Allah ya albarkace wasu subhanaka kallafin wa bihamdika a an Allah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu